أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله تعالى ورحمة الله وبركاته بركة مدسادوة وانا رانا تأشرين دشدة ga watan ramadan ta wannan shekara ta hijira ta daya wadda ta yi daidai da ranar sha tara ga watan biyar shekara ta 2020 eh, ta miladiya yau za mu tashi aya ta 27 a cikin tafsirin da muke a suratun nur wanda yana cikin shi ne kuma majalisi na shida na tafsirin alkur'ani mai girma da muke yi a cikin watan ramadan a wannan masallaci na alfurkan a wannan gari namu na kano allah ya kara ma wannan gari tsari da kariya da albarka da sauran garuruwan musulmi an tambayo an aiko 'yan tambayoyi da za mu amsa wannan ya ce malam allah ya ji kan iyaye ya sata maka da alkhairi amin lafilar da ake yi raka a biyu bayan kiran sallar magariba shin mace ma za ta iya yi a gidanta ya eh, mace ma za ta iya yi a gidanta saboda umumin faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce sallu qablal maghrib sallu qablal al-maghrib ana ukun ce liman sha ku yi sallah kafin magriba ku yi sallah kafin magriba ce ga wanda ya so to wannan ya nuna a umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam ga maza umarni ne ga mata kuma sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce baina kulli azanin falatun liman sha'a tsakanin kowane kiran sallah biyu wato ma'ana kiran sallah da iqama akwai sallan nafila ga wanda ya so to ya ce liman man dinnan ta hada kowa kenan ko mace ko namiji saboda haka za ta iya yi ita ma kuma salatu khairu mawdu sallah ita ce fiyayyen al'amari sannan wani ya ce ya sheikh Allah ya kara maka lafiya amin tambaya ta ita ce mace ce tana da tsarki bayan sallar la'asar yayin da aka kira sallar magarba ta zo za ta yi alwala sai ta ga cewar al'ada ta zo ba ta da tabbas cewa bayan faduwar rana ne ko kafin faduwar rana al'adar ta zo to shi menene matsayin azuminta eh al'asul shine kan cewar ita mai azumi ce har sai ya tabbata kan cewar al'adar ta zo mata kafin faduwar rana to kuma tun da bata a nam sai ta sami yaƙini cewar al'adar ta zo mata kafin faduwar rana amma an ba ta da yaƙini za ta yi wannan yana daga cikin aiki da ka'idar al'aslu baqa'u ma na ala da kuma ka'idar al-yaqin zalu shak shak yaƙini ba a gusar da shi da shakka saboda haka sai ta yi istishabi ma'ana ta ɗauki hukuncin cewa ita mai azumi ce har sai tukuna ta samu abinda yake zai tabbatar mata da yaƙini kan cewar wato a zuwan al'adar kafin sallar magarba ne ah, <clears throat> na'am ya yi to insha Allah wannan su ne tambayoyin da aka yi ah, to wannan ah, mai tambaya kan whistle blowing ya tsaya tukuna ba zan amsa wannan tambayar ba yanzu sai wannan da ya ce malam muna jin daɗin wannan karatu mai albarka Allah yi maka jagora a dukkan lamuranka malam Allah ya yi wa mahaifinmu rasuwa kafin rasuwarsa ya hana dan uwana auren wata yarinya to a yanzu sai dan uwan nawa ya zo ya same ni kan cewa zai auri yarinyar nan sai na ce masa to gaskiya ba zan shiga sabgar aurensa ba matukar wannan yarinyar ce to shi malam wannan hukunci da na yanke ya dace kuma ya halatta na je wajen daurin auren eh to gaskiya a idan wannan zai kai ya zuwa ga bacin alaka tsakaninka da dan uwanka to ba wajibi a sai ka je domin wannan hani da mahaifin sa yayi masa yayin da yake rayuwarsa ne kuma ba wasiya yayi ba ba wasiya ce yayi ba ya ko bayan ransa za a yi kuma sannan koma da ya yi wasiya wannan ba zai haramta masa aurenta ba ba zai haramta masa aurenta ba saboda haka a yanzu kuma da yake ba shi da rai da zai tsare yanzu haƙƙin zumunta shine yanzu yake kanku ba haƙƙin da'a gare shi ba tunda shi babu rayuwarsa balantana ka ce idan ya yi haka ya saba ma mahaifi saboda haka a zai samu matsala ba in dai babu wani abu na illa ta shari'a kun san wato iyaye su hana ya'ya aure akwai yana da nasa abin nan imam ahmad da aka tambaye da wani mutum ya tambaye shi cewa mahaifinsa ya ce ya saki matarsa sai ce to idan mahaifinka kamar umar ibn al-khattab ne ke biyayya gare shi eh, duk da yake a saboda waɗansu iyayen ba duba ba lalle ya zama tokan cewa dogarar su dogarar shari'a ba ce eh, saboda haka dole sai an duba sai an duba an gani idan bisa dalili ne na shari'a ya hana to wannan ko kuma bisa tsare mutunci yana so ya tsare mutuncin zurriyarsa baya so ya hada zurriya da ita yana so ya tsare mutuncin a tsatsonsa in bisa wannan ne to kaga koda bayan ran nasa zai zama tokan cewar wannan abin a kula da shi wannan abin zai zama to yana nan sallallahu sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in am أبا na'am a'udhu billahi minash الشيطان rajim بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون تتقون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أذكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا يا كو أن تسكي إيماني la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum kada ku shiga gidaje waɗanda ba gidajenku ba hatta tasta'nisu har sai kun nemi izini wa tusallimu ala ahliha kuma kun yi sallama ga waɗanda ga ma'abutan gidajen wato mazowa gidajen su ne masu gidan zalikum khairun lakum wannan hukunci shine alheri a gare ku la'allakum tadhakkarun domin kuwa wato domin kuwa astu ya zamanto kun a wato kun bi abin da yake shine zai kawo muku maslaha a kun yi aiki da shi fa in lam tajidu fiha ahada idan ba ku samu kowa ba a cikin waɗannan a cikin wannan gidan wanda zai muku izini fala tadkhuluha hatta yu'zana lakum kada ku shiga gidajen har sai an yi izini a gare ku wato har sai wanda zai ba da izini ya zo ya ba ku izini <coughs> wa in qila lakum irji'u idan kuma aka ce muku ku koma wato bayan kun nemi izinin aka ce koma ko karka shigo farji'u ku koma wato kar koma kada ku shiga huwa azkalakum wannan komawar taku idayin da aka ce muku kada ku shigo shine tsarki a gare ku ba wai shine mafi tsarki ba tunda aslan shiga din ba izini ba tsarki ba ne balantana a ce in an ce ku koma ku koma shi ne ya fi tsarki wato shi ne tsarki a gare ku wallahu amalu na alim Allah masani ne Allah da abin da kuke aikata wato Allah mai cikakken sani ne wato ya san abin da ke cikin zukatanku wanda za ku iya yi yayin ku shigo gidan da kuke so da ku shiga ba tare da neman izini ba wannan shine hukunci na shida kafin faɗin kamar yadda shehu abdullahi ya ambata cewa a wannan ayar ta jero hukunce-hukunce na zamantakewa da tsarin zaman iyali da alaƙa tsakanin ma'aurata guda goma kafin inda Allah ya faɗa Allahu nuru samawati wal ardu to wannan shine hukunci na shida kuma wannan hukuncin shine ya bayyana wato a abin yake ɗaya daga cikin manya-manyan manufofin wannan surar wannan ita wannan sura shine kafa tsarin eh, shari'a wato shari'a da ta kafa tsarin wato zamantakewa da hulɗa ta iyali da makwabtaka da shiga da juna abinda surar ta zo ta yi ta tsara kenan to wannan waɗannan ayoyin bayani ne akan hukuncin ziyartar juna da koyarwa akan ladubban da ake ɗauka na neman izini da kuma abin da yake wato zai tsara zai tsare ma mutane abin da yake shine wato abin da yake su domin mutum yayin a cikin gidansa kamar gidansa sutura ne a gare shi a cikin gida zai yi shigar da yake so zai zauna inda yake so zai aji abin da yake so a inda yake so a lokacin da yake so wanda wani daga cikin waɗannan abubuwan ba zai so wani ya zamanto yana da hange akan wannan ko ya ganshi ko kuma ya ganshi a yayin nan ko ma ya hange ga wannan abun nasa to don haka sai aka ba ma mutum wato hurma aka ba shi alfarmar aka sanya gidansa ya zamanto wato a alfarma ce a gare shi aka tsare masa alfarmar gidansa Allah ta'ala ya kirawo muminai domin bayanin wannan hukunci domin su kula da shi saboda muhimmancinsa <clears throat> ya ce al'istinas wato asalin ma'anar hatta ta sta'anisu wato abinda zai ɗebe muku haso wato sai kun samu sai kun nemi a yadda za a sake da ku shigo shi sa sai imam malik ya fassara istinas da cewa al neman izini eh, mutum ya nemi izini to kuma ku yi sallama abubuwa guda biyu aka faɗa neman izini da sallama amma an zo da sigar wawu wawu hatta su wa tusallimu to kaga don wannan wato ku nemi izini kuma ku yi sallama duk da yake wawu bata nuna tartibi to kenan in mutum zai dauka cewa tunda shi aka fara ambato a ayar shi zai fara yi saboda haka idan ya zo sai ya ce na shigo in an ce ka shigo sai ka ce to assalamu alaikum to amma sunna sai ta nuna mana ba haka ake ba domin wani ya zo ya ce a ma'anar sallallahu alaihi wasallam a aliju a assalamu alaika ya kawo sai ya ce a a ka ce assalamu alaika a aliju ko a adhul ka ce assalamu alaik ko assalamu alaikum a adhul na shigo hmm? sallamar ake fara kaddamarwa kafin neman izinin su wannan yana daga cikin bayanin da sunna ta yi to kuma dama Allah ya saukar da alkur'ani ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin ya bayyana ma al'umma abin da aka saukar musu to shine ya bayanin alkur'ani ah, saboda haka sallama ake yi kafin a nemi izini kuma sunna ta da ƙara bayyana kan cewar sau uku ake neman izini in ka ce assalamu alaikum to sai ka ce a adhul in ka ji shuru ka sake cewa a adhul Mm, ka sake a ka sake yin sallamar ka sake cewa a adhul in ka ji shiru ka sake yin sallamar ka ka sake cewa na shigo to in ka ji shiru to kar ka shiga sau uku kamar yadda ya zo a hadisin abu musa al'ash'ari ya je wajen sayidina umar radiyallahu anhu ya yi masa sallama ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah a adhul ya ji shiru ya haka har sau uku sai ya yi tafiyarsa lokacin na umar yana cikin wani aiki sai ya tura a kira shi ya ce kamar wannan abdullahi ibn qais ne ina yake sai aka ce ai ya tafi sai ya tura a kira shi sai ya tura a tambaye shi da aka je sai ya ce eh ya zo ya yi gaisu ya nemi iso ya nemi izini ya yi sallama sau uku ba amsa masa ba saboda haka sai ya tafi saboda ya ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce neman izini domin ka shiga wajen mutum sau uku ne fa in udina lakum wa illa farji'u in an ba ku izini ku shigo in ba a ba ku izini ba to ku koma sayyidina Umar radiyallahu anhu sai ya ce wallahi da aka gaya masa sai ya ce a zo masa da shi sai ce sai ka zo min da shaida akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan hukunci domin shi bai sani ba shine ya taho wajen majalisar ansar suna ganinsa suka ce wannan mutumin ya razana wato wani abu ne ya razanar da shi saboda ya ji tsoron abin da saidina umar ya gaya masa saboda saidina umar baya wasa da ya zo sai ubay ibn ya gaya ma al'ans ya zo majalisar ansar ya gaya musu sai ubay ibn ka'ab ya ce ba wanda zai tashi da kai sai wanda yake shine wato wato karamin karamin cikin mu ne zai je ya maka shaida wato ba mu sai manyan ba ma manyan malaman eh na'am eh saboda an saboda su sun sani sai Abu Sa'id al-Khudri Sa'ad ibn Malik ibn Sinan yana daga cikin samarin sahabbai sai tashi tare da Abu Musa al-Ash'ari suka je yace shi ma ya ji wannan daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na Umar yace Allah sarki zuwa kasuwa ya shagaltar da mu har ba mu san wani abu ba mu san wani abu na sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ba wani ya daga cikin tawalu'unsa wa illa abubuwan da ya sani ai sun wuce nan <coughs> Ah, to wannan kun ga ya nuna wannan ladabi daga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu kuma zahirin wannan hadisin ya nuna neman izinin nan wajibi ne in kai sallama ka ce in shigo wannan wajibi ne saboda umarni ne da ya zo a cikin alkur'ani ko babu abin da ya share wannan umarnin daga cikin hadisan da suka zo a ah, wanda yake wato tarif a ah, na ga yana da yana da yana da daɗi hadisin hadisin da imam ahmad ya ruwaito kuma eh, da imam ahmad ya ruwaito daga anas ibn malik ko waninsa an yi shakka akan sahabin da ya ruwaito hadisin amma wannan ba zai tasiri akan ingancin hadisin ba da dukkan sahabbai adalai ne cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi izini wajen sa'ad ibn ubada yace assalamu alayka wa rahmatullah sai sa'ad yace wa alayka assalam wa rahmatullah amma bai ji yadda annabi sallallahu alaihi wasallam amsa sallamar ba har sai da ya yi sallama sau uku shi kuma sa'ad ya ne masa raddi yana amsa masa sallamar amma a hankali yadda ba zai ji ba da annabi sallallahu alaihi wasallam da bai ji ba sai ya koma ya tafi sai sa'ad ya biyo shi ya ce ya rasulallah mahaifina da mahaifiyata su zaman to a gare ka ba kai wata sallama ba face tana kunne na ina ji kuma na yi maka amsar na yi maka raddin sallamarka amma ban ji yadda ka yi ba yadda za ka ji ni kuma abin da nake so so nake na yawaita daga sallamar ka. da kuma albarka a cikin sallama tunda addu'a ce shi yasa yake kasa kasa dan ya sake faɗa kullum annabi ne fa sallallahu alaihi wasallam yake ce masa assalamu alayka amincin Allah ya aminci ya tabbata a gare ka da rahmar Allah annabi ne yake faɗa sau da ka sai ya ce sai ya shuru sai ya amsa ce wa alaika salam wa rahmatullah don ya ƙara faɗa ya dai amsa umarnin Allah idza huyitum bi tahiyatin fa hayyu bi asana ya yayi raddi ko kaga aiki da umarni amma kuma jibi fikihun sai yace yana so ya ji an yawaita saboda addu'a ce ta Annabi sallallahu alaihi wasallam ce an yi masa hassa uku thumma adkhalahu albayt sannan ya shigo da annabi sallallahu alaihi wasallam cikin gida fa qarraba ilayhi zabiban sai ya kaddama masa da zabib wato irin inibi wanda yake busasshe din ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallam yace da ya gama ci yace akala ta'amukumul abrar wa sallat alaikumul malaika wa aftara indakumus sa'imu wato nagartattun bayi su ci abinci sun ci abincinku wato su ci abin nagartat Allah ya sa nagartattun bayi ya zama to su za su rinka cin abincinku kuma mala'iku su rinka muku salati kuma masu azumi su zo su yi iftar su karya azumin su a wajen ku addu'a ce wanda idan an kawo maka abinci zaka yi kuma wannan kun ga babu shaida akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam azumi yake na yi bincike kan turuqul hadith dan na gani ko akwai wanda ya nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam azumi yake ba wanda ba riwaya da ta nuna cewa azumi yake shi yasa wannan addu'ar ko kana azumi ko baka azumi idan aka kaje ziyara gidan mutane aka baka abu kaci sai ka yi ta kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a wata riwayar ta Abu Dawud har da ƙari kuma sai annabi sallallahu alaihi sallam, sai shi Sa'ad sai ya kaddama masa da jaki an shimfida an katifa kan ya rasulullah ka hau kan jakin ka koma gida ga Qais ibn Sa'ad nan ya rike jakin ya tafi tare da kai sai annabi sallallahu alaihi wasallam a a sai ya ce ma Qais to ka hau wato ya hau baya su tafi tare ya ce sai na sai ce to ko dai ka hau ko kuma kai tafiyar ka ya ce sai na yi tafiya ta wannan wato yana daga cikin tawalin annabi sallallahu alaihi wasallam wato kar a yi masa al'adar sarakuna ya zamanto yana kan abun hawa kuma ga zagi yana tafiya a ƙasa mm, sai ce sai dai ka hau su tafi tare na'am da ya samu falala kasancewa tare da to akwai wata ai abin nan hawan ai halal ne bai nuna kan cewar akwai wani in yi hawa kamar yana ganin kamar ai ai ta'addub yayi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ladabi yayi ladabi yayi kuma qais ibn qais ibn sa'ad ibn ubada an ce wato dogo ne dogo ne eh, shine a abin nan mai dogon wandan nan eh, kada ya ce da aka ce a kawo masa a kawo wandan sa'ad a gani shine sai ya koma gefe yadda duk ana gani ya suturce kansa ya cire wandan ya kawo ya ce abin da ya sa ne haka kada a ce wannan wandan na wani ba samude ne <laughs> a kawo don a san cewa tabbas na sa'ad din ne <laughs> na ah, to Allah ta'ala ya ce zalikum khairun lakum wannan shine ya fa shine alheri a gare ku wannan ma khairiyar ba af'alu tafdil bane wannan shine alkhairi wato yin neman izinin shine alheri to kun ga uslubin alqur'ani in ya faɗa abu yana kiran mu da ni tunani menene fuskar alherin da ke cikin yin wannan wato idan kuka yi tunani za ku ga kan cewar wato shi neman izini da kuma yin sallama wato yana da abu ne wanda yake alkhairi a gare ku domin tsare a wato tsare a alfarmaku kuma a ba ku dama ne kan cewa idan kuna cikin wani hali da ba so a ganku ku killace kanku ku tsara yadda gidanku yake kafin wani ya shigo sannan kuma shi kansa mai shiga shi kansa zai iya ganin wanda ya shiga wajensa wanda ya kai masa ziyara a cikin hali wanda yake ba zai so ba kamar yadda aka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa hatta mahaifiyata an zan shiga wajenta sai na nemi izini Ya ce kana so ka ganta ne a hali wanda yake ba za ka so ka ganta ba to duk wani yana daga cikin alkhairi la'allakum tadhakkaru domin kowa astu wato domin ku sami ku san yadda za ku tsara ku samu sani sanin da zai sanya ku ku fahimci yadda tsarin rayuwa yake wannan wato an rusa al'adar jahiliya na kan cewar kawai za ka iya shiga inda ka so kaga wannan ya nuna kan cewar wato killatar mutum ya killace kansa abinda ake kira privacy hmm, A da mutunta wato kasancewar kana da alfarma a cikin gidanka kai ma sarki ne wannan musulunci ya zo da shi hmm. babu wata siga ta neman izini shari'a ba ta bayyana ba duk da yake sigar sallama shari'a ta bayyana shine assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wajen raddi ma wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu riwaya ta zo da karin wa magfiratuhu ka iya karawa amma isti'zan ba ta zo da wata siga ba ka iya cewa a adhul hmm, a alij wannan duk da larabci ne da Hausa ka ce in shigo hmm, eh, to wannan idan mutum ne kuma fa ya zo shi zai shiga gidansa kaga wannan umarni ya ce buyutan gaira buyutikum gidaje wanda ba naku ba amma idan gidanka ne idan za ka shigo to hadisai da waɗansu suna sai ka ji sun ce in za su shiga sai ka ji suna tasbihi subhanallah la ilaha illallah akwai hadisi amma gaskiya hadisin bai inganta ba hmm. babu laifi mutum shi ma idan zai shigo ko ya gyaran murya amma dai wannan umarni umarni ne wanda yake banta da wanda yake zai shiga gidan waɗansu kuma wato yadda musulunci ya him mutum zai shiga gidansa zai sallama fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan inda tahiyatan mubarakatan tayyiba kamar yadda zuwa karshen sura a gidanku zaka yi sallama annabi sallallahu alaihi sallam in ya shigo gidansa farko abin da yake fara da shi sallama mutum zai yi sallama amma isti'zan shine ba sai yi ba gidanka ne kun ga wato yadda shari'a ta sanya muhimmancin wannan ya zamanto babi guda ne na ilimi shine ma'anar la'allakum tazakkaru don kuwa astu ku sani to shi yasa malamai sai suka fitar da babi guda yanzu a cikin bukari a cikin juz'i na a cikin juz'i na goma na sharhin safatul bari akwai kitabul isti'zan eh kitabul isti'zan kuma yawanci dukkan hadisi za ga sun yi kitabul isti'zan tafan fiqhu ma a ƙarshe kitabul jami'a. da suke yi musamman malaman mazhabar malikiya a cikin kitabul jami din su zaka ga sun kawo hukunce hukuncen al idan kamar yadda mai izziya yayi da mai risala da kuma annawadir wa ziyadat da kuma a cikin muwatta ma hmm. a muwatta ta malik a kitabul jami din sa ya kawo hukunce hukuncen al ya yace fa in lam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'zana lakum idan ba ku samu kowa a ciki ba to kada ku shiga har sai an ba ku izini ah, wato wannan kada ya zamanto dalili na kan cewar a in kun ji babu kowa za ku iya shiga tunda ko babu kowa ai yana da hurumi wajen yana da hurumi allahumma illa abin da shari'a ta togace wanda yake bisa zahirin dalilai a umumat na shari'a shine kamar idan ya zamanto wani abu ne ya zo ya faru kamar gobara ko kuma wani zai nutse ko kuma ana wani aikata wani aikin munkari hmm. ka ji wata ka ji a wata yarinya tana ihu kamar da alamar fyaɗe za a yi to don wajen babu zancen ka nemi izini ko da babu kowa a ciki sai ka shiga saboda tsartar da tsirtar da abu wanda yake mai alfarma amma ba ce wai in ka ji kuma mutum yana dukan matarsa kuma tana kuka a ce ka ce sai ka fada a ciki ba duk wani yana da alaka ne da in lamta ji dufi ha a hadan ba ku samu kowa a ciki ba to sannan Allah ya ce idan aka ce muku ku koma bayan wato kun nemi izinin in aka ce ku koma to ku koma wannan shine tsarki a gare ku ya ce zalika azka lakum hmm. to azka dinnan kamar yadda ibnu ashur ya ce ba tana nufin babinta na af'ala tafdil ba wannan shine yafi tazkiya fi tsarki ba wai cewar tun tsarki yayi ba bi ma'ana kenan in aka ce ku koma kwa iya kin komawa komawar wato mustahabbi ne ya fi tsarki a'a komawar shine ainihin tsarki wato rashin komawar ba tsarki ba ne da haka haramun ne wani wajibi ne ai wujuban in aka ce ku koma ku koma to menene fuskar cewar yin haka din shine ya fi tsarki ya fi tsarki ga zukatanku saboda yayin da aka ce wannan ya nuna muhimmancin saraha bayyana gaskiya yayin da mutum aka zo aka yi masa sallama aka ce in shigo ba ka so amma baka ka faɗi gaskiyar da ke cikin zuciyarka ba sai ka ce to shigo mm. sannan kafin ya shigo ka gani mutanen nan sun matsawa mutane ba san lokacin da za su zo ba ina cikin hali ka je ke ta mita wannan mitar kana cin naman dan uwanka saboda rashin saraha ta sanya ka ci naman dan uwanka to wannan rashin taskiya ne mm. ka ɓata zuciyarka ka ɓata tarbiyyarka tsarkin da Allah yake so ku samu ba ku samu ba sannan shi kuma yayin da aka ce masa ka koma idan bai bi wannan umarnin ba ya zo ya so mummunan zato ga ɗan uwansa yana cewa kaji an zo masa ma ya so halin turawa kawai mutane sun je sun koyo halin turawa sun je sun yi boko hmm? kaji wai ka koma eh. ya je ta gunaguni ya je ta gunaguni maimakon ya aikin to kaga ya kawo su uzani ga dan uwansa ya ci naman dan uwansa saboda haka rashin wato bin wannan umarnin azka lakum shine sarki a gare ku mu kula fa Allah ta'ala ya ce walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadan walakin Allah yuzakki man yasha da ba dan falalar Allah da rahmarsa ba da babu wanda zai tsarkaka daga gare ku hmm. Hmm. amma Allah yana tsarkake wanda ya so to kaga akwai ishara ga cewa Allah zai kawo abubuwan da za su tsarkake bayi a cikin wannan sura to daga ciki akwai wannan da kuma nuna kan cewar dan adam kada ka taba tsarkake kanka falatu zaku anfusakum kada ku tsarkake kanku domin Allah bai in ba Allah ne wato ya tsamo ka ba in Allah ya kyale ka da sha'awar ka kawai ko da babu shaidan sha'awar ka za ta halakar da kai sha'awar ka za ta halakar da kai abinda kake so to ballantana kuma ga shaidan wanda yake maka wasu waswasi saboda haka wanda kaga ya tsira ya tsarkaka ya samu kyakkyawar ɗabi'a to wannan daga tsarkakewar Allah ne to kun ga yana daga cikin falalar Allah da ya ce walakin Allah yuzakki man yasha to sannan anan Allah ta'ala ya ce wallahu bima ta'maluna alim Allah masani ne da abin da kuke aikatawa to Allah ya sani ya san abin da kuke aikatawa wanda ya haɗa a cewar ya san irin waɗanda in sun je suna neman izinin sai ga suna ɗan leke menene ne a ciki kafin a ba su izini in kuna yi Allah ya na sani wato domin wato a taskiyar ta haɗu wato ku yi abin da yake daidai ko da zuciya ku za ta riya muku abin da ba daidai ba kada ku yi domin Allah ya sani kuma zai muku hisabi akan wannan tunda waɗansu suna da irin wannan kamar yadda maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-istizan min ajalil basar an sanya neman izini ne saboda ido kada ido ya je ya fada ya ga abin da ba a so ya gani to shi yasa wani mutum da yake ta kokarin a annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsefe kansa da matsefata uh, ya ga wani mutum yana leke ya ce da ya same shi da matsefatar da ya jefe shi ya ce inna istidan min ajalil basar an sanya neman izini ne saboda ido uh, Ah, au ma ma'anar hadith ba ah, wannan dai shine ah, ma'anar hadisin al-istizan min ajal al-basar ba sani ba ko ibnu kathir ya kawo shi amma dai wannan dai shine ma'anar hadisin to san na'am in ka ce wani ya shigo ko da duk abu sallama amma kake hmm. koma zai kudanci kawai ya sallama hankali zuwan eh sunna ta nuna zaka iya yin haka tunda hadisi abinda Sa'ad ibn Ubada yayi Annabi sallallahu alaihi wasallam bai masa inkari ba amma ai tarbiyar musulunci ai mana tarbiyar musaba da saraha din ake so ai mana eh, haka Ibn ashur yace eh, haka ibn ashur yace yace ah, wa fi adabun azim a cikin wannan akwai babban ladabtarwa wa huwa ta'limu sarahati bil haqq shine a koya mana bayyana gaskiya dunal muwaraba kada ka rinka boyewa kana dungu hmm. malam yakun fihi adha matsawar a cikin bayyanawar babu cutarwa wa ta'limu qabulil haqq da kuma a koya mana karɓar gaskiya an gaya maka gaskiya ka yadda shine ai mu halin namu kada ka rinka zuwa wannan nasara ne wannan boko ne li'annahu atmana li nafsi qabilihi min talaqi ma la yadri a huwa haqqun am domin karɓar gaskiya din shine yafi nutsuwa ga zuciyar wanda yake karɓan sa bisa ya zamanto yana karɓan bisa ya rinka ya karɓa wato ya ko ya rinka jin cewa wannan abin bai san shi ba gaskiya ce ake faɗa ko ko ba gaskiya ba ce yayin da zai ce in ya ce adhul ya ce eh shigo watakila baka sani ba da gaske yake ko ba ba da gaske ba sai ya zo ka ga mutum kana magana yana cewa in mm, mm, saboda ba so yake ba hmm? ko ba haka ba gara wannan ma ka ce masa kar ka shigo bisa ka zo kai masa wala utada nasa tasaruh bil haqq bil haqq bainahum lazalat anhum dhunun as-su'i bi anfusihim da kamar a ce inda mutane sun saba da wato bayyana gaskiya da rashin ɓoye abubuwa da yin dungu tsakaninsu da mummunan zato tsakaninsu da ya gushe mm, haka ibn ashur ya ce amma yin shuru din wannan ya halatta kamar yadda ya zo a hadisin abi musa al-ash'ari kamar yadda muka gani mm. to kuma da Allah ta'ala ya ce tu sallimo ala ahliha ku ma mutanen gidan sallama shine kace assalamu alaikum ko assalamu alayka idan mai gidan shi kake nema to sannan Allah ya ce laisa alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghayra maskunatin fiha mata'un lakum babu laifi a gare ku ku shiga gidaje waɗanda suke ba gidajen da akwai masu zama a cikin ta ba wato ba na iyali ba a ghayra maskunatin ay ghayra ma'hulatin ba wanda suke na iyali ba shine gida wanda yake kowa zai iya shiga kamar khana shine kamar hotel kenan eh, kamar hotel wanda yake kowa zai iya shiga ko kuma asali wato alkhanat alkhawanid wato gidaje ne da ake yi a kan hanya tun a zamanin jahiliya akwai su musulunci ya zo ya same su tsakanin madina da sham akwai irin waɗannan gidajen wanda matafiya idan sun zo sai su shiga ciki su ajiye kayansu su huta a watakila yawanci akan yi shi ne kusa da ruwa su je su ɗebo ruwa wanda yake za su ba ma dabbobinsu kamar dai masauki zango wanda akan yi to idan waɗannan gidajen allah ya ce babu laifi a gare ku a cikin ku shiga gidaje waɗanda suke ba na iyali ba wanda fi ha mata'un lakum a ciki akwai kayan amfani a gare ku wato shine kayayyakin amfaninku wanda yake kuke ajiyewa a wallahu a'lamu ma tubduna wa ma taktumun Allah ya san abin da kuke boyewa ya san abin da kuke bayyanawa da abin da kuke da wato daga cikin abin da kuke bayyanawa wannan gargadi ne akan wato mutum ya ƙetare abin da ayat ta nuna shine kan cewa wannan gidan ba gida ne wanda yake na iyali ba da kuma kan cewa shi mai shigar yana da bukata ya shiga cikinta a cewa yana shiga ne domin akwai wani abin amfani a gare shi amma idan ya shiga ba domin akwai wani abin amfani a gare shi yana da mugun nufi kamar ko zai je ya shiga burtu ya je ya leƙen asiri ko ɗan kan zagin barayi ne ya zo ya ga abubuwan da fataken nan suke da shi domin ya sanar da mutane a hanya don a zo a yi musu ta'addanci ko kuma yana nufin ya shiga ne domin ya yi musu sata to ma dai menene wallahu ya alamu ma tubduna wa ma taktumun Allah ya san abin da kuke bayyanawa da abin da kuke koyewa na'am to sai Allah ya ce laysa alaykum junahun an hmm. qul lil mu'minina ko da zuma makaranta ta bane laysa alaikum junahun mun karanta na'am to qul lil mu'minina qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون to ka fada ma muminai ya gubbo min afsarihim su kawar da wato da idanunsu daga waɗansu gane gani wa ya fazo kuma su tsare farjojinsu su tsare farjinsu zalika azka lahum wannan shine yafi tsarki a gare su inna allaha khabirun bima yasna'un Allah mai cikakken sani ne da abin da suke aikatawa wannan shine hukunci na bakwai shine aka ce ka ce ma muminai su rintse wato su kawar da wato idanuwansu daga gane-gane an ce min absarim daga wani abu da suke gani don ba zai yiwu ka kau da ganin ka ga baki ɗaya ba ka je kai ba za ka kalli komai ba ko kuma kawai kai haka kana tafiya wai kai ba za ka ga komai ba anan ba zai yiwu ba shi yasa aka ce min absarihim daga ganin daga wato gane-ganen daga waɗansu gane-gane munasabar kawo wannan bayan neman izini na shiga gida to an baka izini ka shigo to kada ka shigo kuma ka je kai ta kalla kallon matan mutane hmm? wato ka rinka kallon kana shiga gida daga kaga alaman mutum sai ke sauri kai haka ka gani yaya sifar ta take kana so ka ga matan eh, kana so ka ga iyalin mutum ko kuma kana so ka ga al'aurarsa ina yake ajiye kaza ina yake ajiye kaza wato abin da yake ba shi da ma'ana babu wata manufa ta inganci a babu laifi idan mutum ya shiga gida ya daga kansa ya ga abin da ke cin gida. kamar sai jina umar da ya shiga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam a benansa sai ya daga kai ya ga rufin sai ga babu wani abu sai wata ragaya ta fata babu wani abu da yake gani sai jina umar sai kuka ya ce ya rasulallah kai ne manzan allah sallallahu alaihi wasallam ga farisa da rum kafirai ne amma ga irin yadda suke cikin ni'ima amma ka duba ka gani ɗakinka babu wani abu wanda yake na babu wani abu wanda yake wato na amfani na jin daɗi annabi sallallahu alaihi wasallam yana kishin gida a lokacin nan yana kishin gida ne akan wato tabarmar kabar dabino hmm. jikinsa ya yi shati a jikinsa yana kwance sai yana kishin gida sai ya tashi yace a fi shakkin an ta yabnal khattab kana shakka ne yabnal khattab ce baka san cewa waɗannan wanda an gaggauta musu jin daɗin su bane a nan duniya hmm. to kaga a shahid sayyidina umar ya tsaya yana kallon abin da ke cikin ɗakin don ya gani abin da zai yi izina da shi ya gani to ɗakin annabi sallallahu alaihi wasallam kenan turakarsa wanda yake keɓancewa a kansa to yaya take hmm. to irin wannan kallon babu laifi amma in ba shi ba ka je kana kallon al'aura ta gidan mutum a asirinsa kana kalle kallon abin da ba a yi maka izini ba to shine yana daga cikin abin da Allah ya umarni da shi ya fi na rumawa a haba a ramma ina muka kai jin daɗin rumawa ah, ina muka kai jin daɗin rumawa ba ai ba mu kai jin daɗin ah, su ba ai ba mu kai jin a ai ba mu kai ba yan america yan amerika yan sweden yan denmark irin waɗannan ai ke muke jin daɗin su ba ko kaɗan ah, ko kaɗan ah, ko kaɗan ah, yanzu a ramma za ka iya a ce a duk shekara a duk shekara a kaware a kaware dala a ce kaware dala dubu goma ta yawon shakatawa kawai Eh, to to sannan ka ce muna ta. to su wannan wato mutum ya yawon shakatawa sau ɗaya a shekara hutu wannan abu ne wanda yake kama haƙƙin kowa ne sai ya keɓance wannan a cikin bajet ɗinsa mu ga iyaka mu samu dai mu ce dai watakila a cikin shekara biyu uku mu samu mu je umra hmm? to amma su duk shekara sai sun yi wannan wannan kaɗan kenan daga ciki to wannan ayar asali ce tana daga cikin dalilai akan wato haramcin mutum ya kalli mace wadda bata halatta a gare shi ba mutum ya kalli mace wadda bata haramta halatta a gare shi ba shi yasa a yazo a hadisin Abi Huraira Allah ya rubuta ma dan adam rabansa na zina kuma zai same shi la mahala idanu zinarsu kallo kunne zinarsa sauraro baki zinarsa sun ba hannu kuma yana shafa a kafa da ita ake tattakawa a je zuciya kuma tana buri tana so tana zayyanawa farji shine zai gaskata wannan ko ya karyata to wayannan su muqaddimat ne shimfiɗa ne abin da sa kallo aka hana shi saboda wato a shine albarid shine dan aike da zai kai ya zuwa ga alfasha shine dan aike da zai kai ya zuwa ga alfasha shi yasa shaydan sai ya zayyana mace kamar yadda ya zo a hadisin muslim idan mace ta taho shaidan sai ya zo ya lullube ta sai ya zayyana ta ga masu kallo ya tsaya a bayanta ya tsaya ta gabanta ya zamanto ya canza abin da zai nuna maka ba lalle ma shine ba ba amma domin ya san cewa ta hanyar ne zai samu akwai hadisi sai dai bai inganta ba daifin jiddan hadisin cewa wato shi kallo kibiya ce daga cikin kibiyoyin iblis mai guba saboda haka duk wanda ya tsare kansa daga gare shi to Allah zai baddala masa ibada da zai ji daɗin ta wani hadisi ne daifin jiddan bai halatta ma a ambace shi ba sai da bayanin asalinsa ah, amma ah, ah, daga cikin abin da ya zo na hadisai akan wannan shine hadisin sayyidina ali radiyallahu anhu da annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tubbi'in nadratan nabra fa innaha lakal ula wa laysat laka thaniya wato kada ka gani kallo da wani kallon na farkon naka ne na biyun ba naka ba ne. to da haka abinda ake nufi da gabdul basar kawar da kai shine wato kada ka kura ido hmm? ilan eh, kawai kana gani ka kawar da kai kana gani ka kawo da kai to wannan babu laifi fa inna halakal ula na farkon babu laifi halal ce a gare eh? to ai wannan shi ne ba gaddul basar din ba shine tahdiq tahdiqin nazar kenan ya kura ido hmm? ya kura ido hmm? saboda haka ai abinda ake wanda ya kura ido ai yayi kallo daya biyu uku hudu ne duk a lokaci daya hmm? yana cikin wannan to <clears throat> kuma wannan hadisin wannan hadisin ya nuna kan cewar wato wajibi mutum ya tsare ganinsa ya zo a cikin a cikin silsilar sahiha ta albani wanda ya kawo ya fitar da hadisin cewa maimakon wannan akwai hadisi da ibnu kathir ya kawo maimakon sa wannan hadisin bai inganta ba amma ya ce akwai abin da hadisin da ya inganta shine salatatun la tara a ayunuhumun nar wato mutane uku idanunsu ya tafi mutane uku idanunsu ba za su ga wuta ba a ranar alkiyama ainihin bakat min khashiyatillah idanun da ya kuka daga tsoron Allah wanda ya tsaya ya tuna Allah shi shi kadai ya kuka ta wannan idan ba zai ga wuta ba wa ainihin harasar fi sabilillah da idan da ya hana ma kansa bacci yana gadi a tafarkin Allah yana gadin inda za a zo a cimma musulmi ya zo ya tsaya yana gadi saboda haka kamar kun ga sojojinmu da suke zaman dako suke kare checkpoint ko garuruwa na musulmi daga 'yan ta'addanci da za su zo su kawo hari ko suke gadin kasuwanni na musulmi suka kwana idanunsu suka hana idansu bacci to idan dai suka fi sabilillahi da niyya sun yi ne don Allah don su tsare rayuka da alfarma da dukiya to wannan idan ba zai ga wuta ba ranar alkiyama wa ainun gabbat an maharimillah da idanu waɗanda da ido wanda ya kau da kai daga ganin haram ya kau da ganinsa daga kallon haramun shi ma wannan idan ba zai ga wuta ba ranar alkiyama Allah ya samu a cikin su to sannan Allah ya ce wa yahfazu furujahum su tsare farjin tsare farji ma'ana biyu ce anan wato zina kada su yi zina kamar yadda ya zo a farkon suratul mu'minun walladina hum li furujihim hafizun su tsare farjin su na biyu kuma su tsare farjinsu daga kada su nuna al'aurar tsiraicin kamar yadda ya zo hadisin bahas ibn hakim an abihi an jaddihi ihfaz aurataka illa min zawjatika aw ma malakat yaminuk ka tsare al'aurarka sai dai daga matarka ko wanda hannunka ta mallaka amma ka je kai tsirara ga wadda take ba matarka ba ko kuma ba ba wadda hannunka ta mallaka ba ku yanga wadda hannunka ya mallaka take halal a gare ka to idan kai haka ka saba wannan umarni kuma shine abin da Allah ya ce anan cewa ku yi saboda haka wannan umarni ne na wajabci wanda in baka yi ba ka saba ma Allah don haka mutum ba zai bayyana al'aurarsa ba sai dai bisa larura ta neman magani hmm, kamar mutum an yi masa operation an yi ma mutum operation a fitsari ya matsi saboda haka dole sai an zo an sa masa irin goban nan akwai awoyi da za a yi idan fitsari bai zo ba saboda tasirin allurar hana bacci da ake sanya ma mutum to yawanci za su ba mu mutum irin robar ruwan zafi ya sa a mararsa wanda zai sa tunda jikin wato duk jijiyoyin jikin sun kankame bai saki ba saboda haka sai ya sa ma wato sai jikin sai ya tsare fitsari to shi kuma fitsari in ya dade mutum bai yi ba zai zama togo guba zai cuci mutum a jiki to idan aka ba da wannan robar fitsarin ya ki saki mutum ya yi fitsarin to sai su zo su sanya su kama al'auran mutum su sanya masa roba su sanya masa roba domin ya fitsari ɗin to kaga wannan yin wannan ganin al'aura wannan bisa larura ne to shi yasa aka istisna'inta bisa halin larura to mushkilan da yanzu kwanaki muke tattaunawa a matsalar yin kaciya ga wanda yake babba ya musulunta ba shi da kaciya mm, to gashi Allah kuma ya ce wai hafazu furujan tsare al'aurarsu mutum ya je ya ba ya kwaye al'aurarsa dan a yi masa kaciya wanda kaciyan nan sunna ce za ta halatta tunda yin sunnar sai an kuma aikata haram sai an bar wajibi a bar wajibi saboda yi sunna to ai shine larura ai a darurat tubihul mahazurat ko larura larura shine abin da yake sunna za a iya ce masa wannan larura ce hmm? larura ce da za ta sa ya bayyana al'aurarsa domin ya yi wannan sunna wanda yake tana daga cikin fisalul fitra domin ita kaciya a bisa a sunna ce mu akada ba wajiba ba to mutum zai saba wajibi domin ya aikata sunna wannan ya ɗaya daga cikin masail da kwanaki wato muke tattaunawa mahallu bahas insha Allah to sannan Allah ta'ala ya ce wannan ya fi tsarki a gare su inna Allah khabirun bima yasnaun Allah mai cikakken sani ne da abin da suke aikatawa wannan kinaya ce akan wato umarni akan wato abinda a rintsa ido ne rintsa gani din kawar da kawar da da idanu da kuma tsare farji a wato akwai yana da kyakkyawan a sakamako da Allah ya ce Allah mai cikakken sani ne da abin da suke aikatawa yayin da ya zama cewar suke a wajen sha'anin ganin nasu ai muna da sauran lokaci ko yawa bismillah karanta ai da rabi muka fara da rabi muka fara na'am قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو آبائهن أو آبائهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن تَرَوْنَ أَوْ مَا مَلَكَتْ أيمانهن أَوْ مَا مَلَكَتْ أيمانهن أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون Allah ta'ala ya ce wa kullil mu'minati kuma ka gaya ma mata mumine yaghdudna min absarihinna su rintse wato su kawar da idanuwansu daga ganin abubuwan da basu dace ba da basu halatta a gare su su kalle su ba wa yahfazna furujahunna kuma su tsare farjojinsu ga abin da bai halatta ba wanda shi ma wa'annan ma'ana guda biyu ya hada tsare farjinsu daga ma'ana daga yin zina kuma su tsare farjinsu daga bayyana al'aurarsu wato ya zamanto wani ya ga farjin su in ba mazajensu su ba in ba mazajen auren su ba wala yubdina zinatahunna kada su bayyana adan wato shine azina shine duka abin da yake kyakkyawa wato kada su bayyana adan ado din guda biyu ne akwai ado wanda yake na halitta sannan kuma akwai ado wanda yake ba na halitta ba wanda ake iktisabin sa ado na halitta shine dukkan jikin mace hmm, dukkan jikin mace a ado ne kyan jikinta hmm, gashinta fuskarta hannuwanta kafafunta kirjinta duk waɗannan ado ne kada su bayyana shi kada su bayyana adansu wannan shine ado na halitta sannan ado kuma al wanda ake tsorotarsa shine ado wanda yake ta yi na kamar kunshi kamar sa tozali kamar sa hoda kamar sa zobe mm, kamar sa wundaye da abin hannu da ɗan kunne da kaya masu kyau waɗanda za a yi na wanda za ta sa na ado duk wannan yana daga cikin zina tunda dama kuma mace ita dama zina take so a wa manyan sha'u fil hilya kamar yadda Allah ya ce illa ma zahara kada su bayyana adon su sai abin da ya bayyana daga adon wani ne abin da ya bayyana shine daga nan ibn mas'ud ya ce shine tufa wato kada sai kawai abin da za ta lullube tufarta za ta lullube jikinta shine kawai za ta bayyana in mai kyau ne babu laifi hmm. abdullahi ibn abbas yace alwajhu wal kaffan fuska da kuma wato hannaye biyu to an yi mana ishara cewa lokaci ya kure to saboda tsawon ayar eh na'am eh, ba zai yi mai bayanin ta ba sai dai bari mu fassara ta in so gobe sai mai bayanin ta aka hukunce hukuncenta illa ma zahara min sai abin da ya bayyana daga wannan adan nasu wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna su lillibe wuyan rigunan su da mayafin su na ka wato al khumur jam'u khimar shine abinda da mace take sawa daga kanta wanda zai rufe gashinta ya rufe wuyanta ya rufe kirjinta to su sanya shi ya rufe wuyan rigar su aljaib juyub jam'u jayb shine wajen da zai wajen da wuyan riga to su sanya mayafin su ya rufe wuyan rigar kinaya ne na kanta su rufe kirjin su mm. kada su yi al'adar jahiliya don su a jahiliya sai su sanya mayafin sai a jefa shi ta baya sai a bar kirji a waje a bar wuya a waje hmm? shi yasa za ka ga in suna faɗan sifar wuya suke faɗa kan cewa wajidin ka jidin rini, mm. wuya kamar wuyan yar barewa saboda yana daga cikin wurare da ake da alaka da ganin kyansa in aka bayyana shi to Allah sai ya hana wannan al'ada ta jahiliya ya ce su mata mumine su ɗauko mayafin su na ka su rufe gaban su rufe wato wuyan rigar su inda ya zama to sun rufe kirjin su wala yubdina zinatahunna kada su bayyana adon su wato ado wanda yake boyayye ba wanda ya bayyana din ba sabanin wancan da aka ce illa ma zahara min hato shi wancan adon da aka ce kada su bayyana shi banda wanda yake na bayyana shine alwajhu wal kafan da fuska da hannaye to abin da yake ba fuska da hannaye ba shine da gashi da dantse da sauran jiki ga baki daya kada su bayyana shi illa li bu'ulatihinna sai ga mazajen auren su albu'ula sune wato mazajen auren su wanda suka ko kuma waɗanda suke wato sayyadan su in su yanzu ne aw aba'ihinna ko iyayen su maza aw ba aba'i bu'ulatihinna ko iyayen mazan su aw abna'ihinna ko ƴaƴan su aw abna'i bu'ulatihinna ko ƴaƴan mazajensu aw ikhwanihinna ko ƴan uwansu wato shaqiqai ko li abbai ko li ummai aw bani ikhwanihinna ko ƴaƴan ƴan uwansu ƴaƴan ƴan uwansu su ma ƴan uwansu shaqiqai ko li abbai ko li ummai aw bani akhawatihinna ko ƴaƴan ƴan uwansu ƴaƴan ƴan uwansu mata shaqiqai ko li abbai ko li ummai hmm, ƴaƴan su ba aw nisa'ihinna ko matansu wannan ba in muka zo hukuncin zami bayani matan su ma'ana matan wato mata kamar su a ɗaya tafsiri ɗaya tafsirin kuma matan su wato matan su muminai saboda haka mafhumin wannan ba za su bayyana ga matan ga mata kafirai ba aw ma malakat aymanuhun ko kuma abin da su suka mallaka su ne bayin su wato bayin su waɗanda suke a suna ƙarƙashin su saboda ɗabi'a da al'ada da shari'a da imani ya sa babu wani abu da za su yi tunanin yi tare da bayansu awi tabi'ina ko kuma wato ma'aikata masu hidima ghairi ulil irba ba ma'abuta sha'awa ba minan rijali daga maza su ne waɗanda suke ba su da sha'awa kamar wanda ake wanda suke wato baba wanda ba shi da sha'awa ko kuma tsoho tukub wanda yake ba shi da ma'anar mace eh ba shi da sha'awar mace awi tifl ko kuma ɗan ƙaramin yaro allazi allazina lam yadhharu ala auratin nisa waɗanda suke ba su kai ba san ba samu sani ga menene ma'anar al'auran mata ba wato ba su da sha'awa ba su kai mizin da za su gane wannan sha'awa ce wannan abu ne wanda yake ake sha'awarsa daga mace ba wala ya na bi arjulihin kada su rinka buga kafafunsu li yu'lama ma yukhfina min zinatihin domin a san abin da suka boye na adansu wa tubu ila jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun ku tuba zuwa ga Allah dukkaninku baki ɗayan ku ya ku mu'minai domin ku rabauta to gobe sai mu bayanin hukunce hukuncen sai mu karasa insha Allah subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik muna roƙon Allah madaukakin sarki dan uwan mu malam dan uwan mu malam Adam Dr. Adamu Turaki Allah ya bashi lafiya Allah ya bashi waraka akwai A ɗaya daga cikin malaman wannan gari malam farul dan almajiri yau Allah ya masa rasuwa an yi jana'izar sa yau da azahar Allah ya gafarta masa Allah ya sa aljanna masa mutuwar malamai masifa ce ga al'umma yana daga cikin malamai shine shugaban majalisar limamai ta jihar Kano Allah madaukakin sarki ya gafarta masa Allah ya mai mana rashin da muka yi da da rashin sa kuma Allah ya ba mu cikawa da imani اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين